ta na ga a mizanin zahab muna cikin barin ramal ko? eh na fahimta dai na gane ba mu gama barin ramal abin nan muna cikin barin ramal ga misalinsa darussan da ke ciki ai kun san ba ma ƙetare ko yanzu ga al'adun saboda haka ina ga za mu tashi ne misalul arubatil ula ko fa'ilun haka ne duk kun gane cewa haka ne ko kuma akwai wanda wasun guda da ba su yi alama ba to amma yana da kyau mu tun da an jima an ɗauki lokaci mu yi muraji'ar farkon barurramal ɗin ko muka ce shi barurramal yana da gabbai a jaza a jaza jam'u juz'i yana da sittatu a jaza yana da gabbai ɗaiɗai har guda shida fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun wannan shine sadrul bait fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun wannan ne ajuzul bait saboda ka in ka haɗa abin nan uku salasatun za'id salasatun ne ne yusawi sittatan 3 plus 3 equal to 6 an fahimta? salasa za'id salasa yusawi sitta saboda haka barun ramal yana da sittatu a gaza. fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun an gani? sannan muka ce walahu arubatani yana da kuma arobai guda biyu ai ba kuma ta da malan arod ba ku arod shine tas'ilar ƙarshe a sadar bait tas'ilar ƙarshe a sadrul bait me ake kiranta aruba an gane mace ce ita aruba sannan barbi kuma ita ce tas'ilar ƙarshe a ina ajrul bait ita namiji shi namiji ne shi barbi namiji ne muna cewa aruba da kuma barb yawwa to walahu arubatani shi bahar ramal yana da arzai guda biyu sannan wasittatu abrudin da kuma barbi ɗaya har guda nawa har guda shida har guda shida al'arubatul ula arub na farko dama mun ce biyu ne arub na farko yana tana zuwa ne mahazufa mahazufa menene alhasku alhasku shine na'am إسقاط السبب الخفيف من آخر التفقير السبب الخفيف ها أه؟ ما هي السبب الخفيف mutaharrikun wa sakinun a shafe su a ƙarshen tasila wani a kiran sa mutaharrikun wa sakin sababun kafifun yawowa muka ce al'arobatul ula mahazufatun wata kenan za a ce fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun ko fa'ilun kaga daga fa'ilatun in ka shafe tun din nan zai koma kan maka fa'ila fa'ila yana daidai da fa'ilun wazi a mizani yawo shi ne mana wa fa'ilatun ita fa'ilatun din nan tasiru fa'ila fatun ƙalu ila fa'ilun an gane? ta ita wannan aroba ta farko ita wannan aroba ta farko walaha salasatu adrubin kenan abar muna iya fahimta kenan abar ramal wato arubin ba zai zamanto me ba ba zai zamanto sahihi an gane domin arubin farkon menene shi mazufi fa'ilatin ne kuma fa'ila Mana fa'ilun wazi to shi wannan ita wannan aroba ta farkon tana da barbi ɗaiɗai da take zuwa da su har guda uku wazi walaha salasatu adrubin الضرب الأول صحيح معنى إن أكت fa'ilatun فائلات fa'ilun. sai a ce fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun a barbi kun ga barbi ya zamanto menene shi sahihun fa'ilatun shi bai zamanto fa'ilun ba sannan barbi na biyu ana kiransa maksur menene alƙasur kuna tunawa alƙasur shine harfu sakinis. wa بسبب الخفيف وإسكان متحركه Fa'ila tun sai ka shafe nun ɗin in ka shafe nun ɗin taɗin nan kuma ita ma sai ka ɗaure ta zama to fa'ilat haka ne za mu ce? domin mun ce alƙasuru hasfu sake ne sababi alkhafifi wa iskanu mutaharrikihi da daure mai wasalin nasa saboda haka fa'ilatun fatasiru fa'ilan da zama ɗauri biyu alif a ɗaure yake dama fa'ila sannan tuɗin nan ma an sake ɗaure shi zamanto fa'ilat to tuɗin sai an mai da shi nun domin wa'annan harufa su ne harufan mizani sai zaman to fa'ilan kenan a arubin zai zaman to abin nan mazufi fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun ajizi kuma zai zaman to maksuri mana fa'ilatun fa'ilatun fa'ilan wazi yawwa to sai wanne ne kuma sai mahazu irinsa mazuf kamar ga mun san cewa harfu ne harfu sawabul khafifi fi akhir at-tas'il saboda haka wato zai zama to kenan fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun mun gama sadarul bait fa'ilatun fa'ilatun fa'ilun mun gama ajizul baiti domin aruba mazuba shi ma barbi mazu haka ne sana al'arubatu saniya aruba ta biyu wannan shi ne darasinmu zai a ah, shiken muna cikin abin nan ba mu zo inda muka kwana ba muna cikin muradi a harin aruza ta biyu ita kuma tun sahiha majzu'a ta duk da yake sahiha eh ma'ana majzu'a shine a shafe tas'ila daya daga cikin tas'ilolin bahari barun ramal muka ce yana da tas'ila nawa tafila shida a shafe ɗaya a menene a sadari wannan sadari ya zama to menene shi majazu hmm? shi ma ajizin aka shafe tafilan ƙarshensa ya zama to mai ya zama to majazu kenan tun da a roba ɗin majazu a ce ya kenan ya mizanin zai zama to mizanin zai zama to fa'ilatun fa'ilatun magana ta ƙare yanzu an gama menene an gama sadur baiti ne muka ce su saniya tun sahiya me za a kace mata sahiha eh sahiya ce domin fa'ilatun tas'ilan da ta rage ba abin da ya same ta tana nan lafiyan ta lau shi za aka ce mata sahiya ita ma wannan majazu aruba majazu a sahiha din nan walaha salasatu adrubin ta da barbi nau'i ɗaya ɗaya har nawa har uku akwai musabbahun ay barbun musabbahun musabbahun musabbahun menene at-tasbih at-tasbih abin da ake ce masa a tasbihu kuwa ziyadatu sakinin ƙara ɗaurarren harafi a ƙara ɗaurarren harafi alama akhiruhu sababun khafifun akan taf'ilan da ƙarshenta akwai sabab as-sababul khafif hmm? fa'ilatun din nan sai ka mai da shi fa'ilatun kai ɗauri biyu maimakon ɗauri ɗaya an gane wani ana kiransa atasbiru kuma wannan tas'ila wannan lokaci ta zamanto musabbara domin tas'ila ce wace ƙarshenta sababin kafifun ne sannan kuma aka ƙara harfin sakinun akan sababin kafifun saboda haka wannan tas'ila ta zamanto masbuga an gane saboda haka Faila fa'ilatun Faila ta ba mu kunka ce tun, sai ka ce ta ka sa alif da kuma nun wa sahihu akwai kuma sahihi ha sahihin na ita ce menene fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun an gane yawon ko fa'ilatun fa'ilatun ko wancan fa'ilatun fa'ilatan wannan kuma fa'ilatun fa'ilatun sannan kuma akwai mazufun mazufun din nan ne wanda muka ce abinda aka shafe saubun kafifun a ƙarshensa ya to fa'ilatun sai a ce fa'ilun kun gane wannan shi ne muraja'ar darasin idan mun gane wannan muraja'a idan muna da sauran lokaci sai mu ci gaba da inda muka tsaya ku yanzu shida da minti nawa na? o tsara minti shida Sara minti shida kan mu bar shi ga tamboyi kenan ku? To, sai mu bar shi ga tamboyi, bismillah.